Jama'a masu sauraron mu da wannan marece Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban mu da Ahmad Abubakar Dakta kan rigingimin manoma da hilani makiyaya. Idan kuna biye da mu a makon jiya kun ji da yadda Ahmad Abubakar Dakta ya bayanin cewa hilani sun kasu gida uku inda har ya ce akwai hilanin daji da na birni da kuma na riga. so da haka sai ka fahimci wannan bambancin ba fulatanin daji ba fulatanin riga ba fulatanin birni sannan za ka fahimci rigima tsakanin ba fulatani da manomi ko kuma ba fulatani da mutanen da ya tara saboda wannan rigingimu da ake yi ana yawan cewa ana rigima tsakanin ba fulatani da manomi to gaskiya abin ba ba yake ba akwai inda ake samu rigima tana kasancewa tsakanin ba fulatanin daji wanda yake ɗiban shanunci daga gari zuwa gari ya ta garuruwan mutane har ya shiga gonakin mutane barna ana samun wannan rigima ɗaya kenan akwai rigima ta biyu shine bafulatani na daji wanda ya zo wucewa ta wani gari da su mutanen garin wata kabila ce da ba sa son shi saboda kabilanci su yaƙe shi su kai masa farmaki shi kuma idan makami hannunsa i kare kansa to wannan rigima ta biyu kenan na uku shine za a samu wasu ƙabilu. waɗanda su yanzu saboda zamani da canjin salon siyasa da canjin salon zamani suna ganin su ne da gari wasu ba su ne da gari ba akwai bafulatanai waɗanda suke bafulatanin riga ya zo garin shekarun baya ya zauna ya zama ɗan gari sama da shekara ashirin wani talatin wani fiye ma da haka ya zauna a garin sun zauna suna kiwon su suna kuma noma sun zama ɗan gari amma sai waɗannan mutanen ƙabila suka ce a'a waɗannan baƙi ne suna kawo musu matsala saboda watakila sun mamaye musu filaye inda ya kamata a ce su a tunaninsu sun je sun yi goni ko kuma suna ganin yanzu sun zo zamani yaro da za a iya kirga su a wajen mutane a ce a'a mutanen fulani sun yawa a gurin ko kuma an zo harkar zaɓe a ce suna da ƙuri'u da yawa saboda haka sai su dinga kai musu farmaki suna yaƙarsu. Kenan ana iya alakanta wani ɓangaren wannan rikici da siyasa? Gaskiya a wannan rigima za a iya alakanta ta ta wani ɓangaren da siyasa, ta wani ɓangaren rigima ƙabilanci, ta wani ɓangaren kuma rigima ta tsakanin manoma da Fulani. Wannan abubuwa kashi uku su ne suke jawo wannan matsala. Idan aka ce damuna ta kare, ciyawa da take arewacin Najeriya ko kuma Nijar ko kuma Chadi ko kuma uh, uh, murtaniya ko kuma senegal idan ciyayi tun da nan wajen musamman a yanzu a waje ne da yake da sahara da ana samun ruwa kamar na wata hudu wata biyar akalla ana samun ruwan sama inda damuna ta zo na kwana ɗari da hamsin zuwa ɗari da sittin amma saboda canjin yanayi sai zamanin ruwa na yana raguwa ina raguwa yanzu ruwan da ake samu baya wuce na wata hudu kwana ɗari da ashirin baya wucewa so da aka ciyayin da suke fitowa da su daɗe su ɗau watanni yanzu su ma duk sun mutu shuka wadda take samun kaɗan ƙara eh, tsawon lokaci shanu su ci yanzu sun mutu so da haka dole su dinga biyo inda ruwa ike su yo kudu idan damuna ta ƙare su dinga yo kudu so da haka fulanin da suke can wajen ƙasar chadi can sama da waɗanda suke gefen ƙasashen sudan da waɗanda suka zo ƙarshen libya da ƙarshen niger da waɗanda suka zo nan abin da ya zo burkina faso ita fi nan senegal nan gefe duka za ka ga suna yowa bangaren da ya yi kudu wato kusa kusa da teku ita kusa kusa da teku ana samun ruwan yana daɗewa fiye da kwana ɗari da ashirin wani yana kaiwa ɗari da hamsin wani yana kaiwa ɗari biyu wani ruwan ma yana kaiwa kwana ɗari biyu da hamsin kusan wata shida wata bakwai wata takwas damuna tana sauka ana samun yaukakar ciyawa saboda haka sai su taho amma ba za su zauna a wajen ba saboda in suka zauna a nan wajen kudu kudu akwai wani kwaro da ake ce masa kwaron tsetse fly da turanci ana ce masa tsetse fly kudan sando da hausa to idan damuna ta yi lokacin damuna lokacin yanayin da kudan sando ke yawa a kudu ne to da ka fulani rayuwarsu gaba ɗaya ka cokan ta dogara ne akan shanu ba za su iya zama ba to idan aka ce damuna ta je ƙarshe wajen watan oktoba kenan za ki ga sun fara bin ruwa sun fara yau kudu a hankali a hankali suna tafiya to a daidai wannan lokacin kuma shine lokacin girbi na manoma sai zamana a kan hanya suna ratsa gonakin mutane suna shiga wani lokacin shanu su musu barna sai ga mutane ana rigima an ɗauko makami da akwai wurare akwai burtaloli akwai ma hurumai haka da aka warewa makiyaya me ya faru yanzu wato abin matsala ne na irin ka'idoji da dokoki na zafi da kuma sa hannun turawa a ciki wato dokokin turawa wani lokacin sukan zo da ɗan matsala na lallata tsari irin wanda aka san al'adarmu da shi Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau Ahmad Abubakar Dakta zai bayyana abin da yake nihi da dokokin turawa sun lalata tsarin al'adun da suka tara a ƙasashenmu. Yanzu a madadin abokin tattaunawar tamu Ahmad Abubakar Dakta da mai haɗa mana sauti Darius Dadson ne ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.